alaikum. Amma alaikum. Wannan fada-fadan kuma na menene? Yunwa nake ji a cikin gidan nan, na gaji da yunwa a gidan. To ba ki hakuri, ba ki hakuri. Sanda zuwa. Yawa ina wuni. Lafiya kalau. Ba ki ganni ba ai. Ban ga zuwan ka ba. Ina wuni. Lafiya kalau. Sanda zuwa. Ya gari. Lafiya. Ya hakuri. Wannan cokalin fa. Ya. Eh na wani abokina na ne ne wani. a gane bar kadan canza. Ko na rocket ne. Rocket. Eh. kawo abokin ka faɗa yunwa nake ji tun shekaran jiya gidan nan ban ci wani abinci ba to yunwa ba a haƙuri kar ta haƙura ta yi gauka daga makota su kamun abinci in ci shi ma ya zo ya samu ya ci yanzu dai magana eh? ta kare magana ce irin ta sana'a to an same ta wace wallahi harkan bori za mu ko wace dan sana'a da aboki nake yi kenan za ku yi za mu yi za ku yi dai ka zauna ba ka da shi ni ba da shi in dai ta wannan fannin ne gwaran zauna a haka wallahi ana samu gara mu je mu rika kiran aljanu wadda iska ta buge shi mu Allah ya tashe shi mu ne sanadi wanne na gida sana'a ba kowace iri sai kayi ki min hiru da kyan na samo ki na gaji da zaman nan da kyan na samo ki kar ki min raini sana'a sai kayi sana'a watan ki uku a turu idan ka bada a gaba he ga abin daidai amma ba dai sa'a a'a ai saboda haka sana'a sai kai sai dai matsala ɗaya ne eh. sunan aljanu za mu iya za mu rika kira idan muka yi kuskuren ɗaya to jiki zai tsami ba ya kawo kwani ba zan kai kaina ban inda ban je ba ni kaina bai rike suna na ba ma ballanta na rike sunan wata iska to ai na gaya ma alƙur'an ma baka je ba iska za ta kai ka sai an jima shi ya ma ba ya shi ba baya danka sunan wani ya wuri wa mr ajayi jogana to alhamdulillah mai gida sana'a ya zo har gida ya same ka saboda haka ka san nayi dan ni yunwa gidan nan ta ishe ni ba zan iya zama da yunwa kullum ba je ki ciki zan je amma ni abinci ne kawai ya zama dole ka nemi eh, sana'a kai amma ko ya kalle ki ai ya san ba yunwa ba yunwa ai yunwa a ciki yake saboda haka dole kai sana'a tunda sana'a ya zo gida ya same ka.